Tuni har an riga an yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu a majalisar wakilai, kuma har ma ana shirin buɗe dandalin sauraron ba'asin 'yan ƙasa a kan alfanun yin dokar ko akasin haka. Rahotanni sun bayyana cewa cikin ƙasashe masu tasowa Najeriya ita ce ƙasa ta uku mai yawan irin waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Awal Musa da Sanjani. shine shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a yankin Afirka ta Yamma. Wannan yunkuri da majalisar wakilai take kokari ta yi wannan abin takaici ne a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya da um, African Union da kuma ita ƙungiyar yammacin Afirka ta Yamma wato ECOWAS take buɗe hanya ga ƙungiyoyi don su kawo gudunmawa kan yadda za ta tafi da harkar cuɗani in da kuma yadda za su ba da gudunmawa don a taimaka a kawo cigaba gaba ƙasashe a duniya amma su waɗannan mutane na majalisa suna so su ga sun tabbatar da kan cewa ta wato ƙungiyoyi masu sa kai da kuma wato sa ido kan yadda ake tafi da harkar gwamnati da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa an faskara su ko kuma an ronana su ko kuma an tankwara su don hana masu yin aikace-aikacen da suke na ba da bayanai da bincike akan irin abubuwan da ake ba daidai ba wannan abin kunya ne kuma abin takaici kuma muna fatan wannan doka ba za ta kai labari ba. To sai dai ɗan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita na mai bayanin cewa Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta, kuma dole ne a rika samun sauyi na gari a ɗabi'unta da kuma dokokinta. Sun rubuta ma United Nations Majalisar Ɗinkin Duniya a kan ta zo ta sa baki kan maganar da yi doka ta Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ai ba ta hana mu doka. To kuma tsoron me suke ji? Inda gaske ne ba ce aka yi ka bada kuɗin nan ba, ba ce aka za a samu kanu, ce aka yi kawai duk kwaban da za ka kashe ka hidi yadda ka kashe shi kuma a bi ka'idoji na wurin kashe shi kana a tabbata al'umma sun mori wannan abin nan to dan me yasa suke wannan tsoron honorable ahmed babba kai ta nan majalisar wakilai kenan shi ma barista mai nasara kogo ibrahim babban loya kuma mai nazari a al'amuran da suka shafi tsarin mulki na tambaye shi ko najeriya tana da doka da ya ƙayyade ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu kafin yanzu na farko dai su kungiyoyi akwai madafa da suke da ita Sashe na arba'in na tsarin mulkin jamhuriyar Najeriya da ya ba su dama su fakafa kungiyoyi kuma su yi ayyukace ayyukacen su na kungiyoyi majalisa kuma tana da huruminta a sashi na hudu da sashi na goma sha ɗaya na tsarin mulkin najeriya na ta shirya dokoki domin zaman lafiya da kuma tafiyar da shugabanci nagartacce a jamhuriyar najeriya to kin ga kungiyoyi na da dama su yi abubuwan su majalisa kuma na da dama da ita take da hurumi ta so taho ta shirya ka'idoji da kuma dokoki wanda yake abubuwan da za su yi ba su wuce gona da iri ba abin jira a gani shine irin martanin da kungiyoyin za su mayar a lokacin da za su yi ido da ido da 'yan majalisar a zauren sauraron ba'asin jama'a. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.